sai mu ce maka E, duka waɗannan darajojin da maka ta samu ta same su saboda nan ne za a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba manzan Allah bane ya ɗaukaka saboda an haife shi a wani gari maɗaukaki dalilin da yasa Allah ya zaɓi ɗakin shi ya zama a Makka saboda nan ne mahaifar manzan shi kuma zai ƙara bayyanar maka a fili sai Allah ya ƙi a haifi kowane annabi a makka Allah ya ƙiya babu wani zai ce mana ai ga annabi Ismail annabi Ismail riwaya mafi inganci mahaifiyar shi Hajar ta zo da shi a goye da annabi Ibrahim ya kawo su ya aje su har ya juya yake addu'a yana cewa rabbi inni askantu min zurriyati kaga min min zurriyati saboda akwai wasu a wani gari bai ce askantu zurriyati ba sai ce min zurriyati wani ba'ari daga zurriyata askantu rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda bai baitikal muharram rabbana liqimu salat rabbana waj'al afqidatan minan nas tahwi ilayhi warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun annabi isma'il zowa aka yi da shi a goye ka kaddara riwayar da take cewa an kawo hajar da cikin annabi Ismail dan haka sai aka haife shi anan amma ai iyayen shi da kakannin shi duk ba ƴan nan bane amma annabi Muhammad asalin shi duka mutanen Makka ne dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yaren zamani sai mu ce shi kadai yake da nationality na makka shi kaɗai yake da indijin na garin makka sauran annaba duk baki ne to garin manzan Allah kamar Allah yana cewa annaba saboda ai kowane annabi da Allah zai aiko shi Qur'ani bai koyi mana wannan ba sai da ya faɗa duk annabin da zan aiko ina aiko shi ne bisa wani agreement wanda agreement ɗin nan ba daga ni sai shi muke yi ba har shaidu sai na sanya inji Allah kuma in aka yi ƙare aka rattaba hannu sai Allah ya ja kunnan annabawan ya ce kun ga duk matsayin ƙarshen kolin daraja da na kai ku wanda duk na samu ya saba alƙawarin nan zan ɗauko shi da ƙarshen daraja na can sama in da shi ƙarƙashin ƙasan ƙasƙanci wai za khazna mithaqan nabiyina lama kun min kitabin kuma lama ataitukum min kitabin wa hikmatin a ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala qararta wa ala zalikum isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun Allah yace tunda nake aiko annabi ban taba aiko wani annabi sai mun yarjejeniya da ba, zan baka manzanci zan baka annabta zan baka hukunci da shari'a amma akwai wani abu da ke shirin tasowa ba zan faɗa ma yaushe zai faru ba shine akwai wani annabi wannan annabi shine annabi Muhammad summa ja'akum rasulun ko kaji kai Allahu akbar da yace summa ja'akum rasulun bayan na baku annauta sai wani annabi yazo ashe ana ta jiran shi ko ana nan ana jiran annabi Musa ne annabi Ibrahimu ne annabi Isa ne sai da manzan Allah ya zo sai Allah ya ce a kuma rasulun ɗincin da nake ta baku labari sun mu kuma rasulun to yanzu da ya ja a kuma rasulun wannan annabin da nake ta riƙon agirmen da annabawa to yau gashi ya zo zaka kowane annabi sai ya faɗa masa ka yadda kana cikin annabcan nan idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo maka za ka yi resigning ba sunanka annabi shi annabi ba a'a yanzu maganar annabta ka tashi daga annabi yanzu ka dawo la tu'minunna bihi wa la tansurunna za ka dawo mai imani da shi mataimakin shi ko wato matsayin annabawa gaba ɗaya bai wuce matsayin ansaru ba ko dangane da manzo Allah bai wuce matsayin ansaru ba la tu'minun nabiyyi wa la tansurunna ansar kenan yau da manzon Allah ya zo dukkan ku za ku zama ansaru ba ma muhajirun ba kun zama ansaru matsayin annaba dukkan su bai wuce wannan ba Allah ya ce in kuka kiyarda kuka ce matsayin ku ya wuce na ansaru to daga ran nan kun saba wa alƙawari na kun tashi daga manzanci kun koma fasikai wa man tawalla ba zalika fa ulaika humul fasiqun kun yadda eh mun yadda sai a yi signing kyau sai kamar Allah yana cewa to kowane annabi bayan an yi wannan ricin agreement din yana ta jira yaushe ne annabi Muhammadu nan zai zo yaushe zai zo yaushe zai zo shiru bai zo ba lokacin wucewar shi yayi wato lokacin rayuwar annabin ya kare ko sai Allah ce to tunda baka da raban ganin shi bai kamata ka zo ka wuce haka nan ba ka ta ko ka zo ka ga garin da za a haife shi wannan ma ya ishe ka alamar ka zo ka yi bai'a cin kafin zuwan shi wannan shine ma'anar zuwan annabawa garin Makka tun daga farkon aikonsu har zuwa kan Annabi Isa ba su ga Annabi Muhammadu ba amma bari su zo su gai da garin da zai zo su yi bai'a kafin zuwan shi sai zamana sun aje wani tubali da ke nuna alamar mu ma mun yi mu a kana zowa ka iske sawayen mu a garin waɗansu su ma idan sun zo sai su ƙi tafiya su gama rayuwarsu a nan su mutu abin ne su annabi Muhammad kaga wannan da mai makka ta samu wannan saboda za a haifi manzon Allah suna ta jiran su ga annabi Muhammad dan su cika alƙawarin nan na Allah bai zo ba za ku wuce eh to ku zo ku ga daga din in sun zo sun yi mubaya'a a garin manzon Allah shine makka a garin manzon Allah sai su yi wa mutanensu wasici wannan wasicin shine qur'ani ka san da ke qur'ani yana talhisin abubuwa bai faɗi abin da suke faɗan ba sai da ya zo kan annabi isa wanda daga shi sai annabi muhammadu sai ya faɗi wasicin da annabi isa ya yi wa mutanen shi lokacin da zai wuce masu to sai ya zama na wannan wasicin shine wasicin da dukkan annabawa suke yi kafin su wuce sai Allah ya faɗe shi a harshen annabi isa wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad kowane annabi sai yayi wannan shine ma'anar mai hamziya al-Imam busiri Allah ya kara masa yadda da yake cewa ma madar fataratun min ar-rusuli illa basharat qaumaha bikal anbiya ba annabin da ya zo zai wuce sai ya ce wa jama'an shi to ni dai da man zaman jira nake Allah bai sa Muhammadun Rasulullahi zai zo ina nan ba amma ku ji da kyau da man wakilcin shi nake yi in ya zo ina muku wasici shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tumbasa a cikin matsayin shi sai yake faɗawa yahudu da nasara yake ce Allah sarki yahudu ne suke ce wai ba za su bi ni ba saboda suna da annabi Musa ai da Musa na iske shi ma sauka zai yi bi ni kirista ne suke cewa wai ba za su bi ni ba suna da annabi Isa ai da Isa na iske sauka zai yi bi ni law adaraktu Musa ma wasi'ahu illa an yattabi'ani walau adaraktu Isa ma wasi'ahu illa an yattabi'ani ashe duk wani mai bin wani addini da ya kiya bi manzan Allah sai ra ganin addinin shi ya isar masa bai bi wasicin addinin nashi bane dan haka kafin ya wa annabi Muhammad sai da ya fara wa annabin nashin da yake gani shi yake bi saboda annabin nashi ya ce in Muhammad ya zo ka bi shi da Muhammad ya zo ce zo kamata ya yi kafin ka amsa kiran annabi Muhammadu ko in ka amsa kiran annabi Muhammadu abu na farko shine ka yi imtisalin amrin annabinka wancan da ya ce in ya zo ka bi shi da ka da manzo Allah ce zo sai ka ce ba zan zo ba ina da annabi Isa ka wa annabi Isa kafin ka kafirce manzo Allah zo sai ce ina da annabi eh, Musa ki in zo ka wa annabi Musa dan shi cewa in ya zo ka bi shi sallallahu alaihi wasallam da haka al'ummar musulmi wannan ya ce makka duk abin da ta samu na sharafi na ziyarar annabawa ta samu ne saboda suna kishin ruwansu ga annabi Muhammadu amma lokacin wucewansu ya yi manzan Allah bai zo ba sai suka zo su gai da gidan da za a haifi annabi Muhammadu. Wani zai ce duk wannan karatun da hakan nan duk ban gamsu ba kawai kana falsafa ne sai ce wallahi ba falsafa ba ne. Amma akwai wani abu da in na faɗa hankalinka zai dawo jikinka. ka gane lallai makka ba ta da daraja komai sai darajar manzan Allah lokacin da mutanen makka suka wauci manzan Allah suka yi ta yi masa izaya da shi da mutanen shi mabiyan shi sahabbai har annabi ya ɗauki wasu sahabbai ya ce ku bar makka matsin ya yi yawa ku tafi habasha suka je habasha bayan nan da 'yan watanni suka dawo saboda wani romas da aka rika yadawa a gari suka iske ba haka nan bane annabi ya sake hada su da ƙari yace su koma wanda wannan wafda din na biyu da yawan su ko ince dukan su ma sai haduwa suke da manzo Allah a Madina sun bar Makka kenan daga Habashan nan sai labari suka ji annabi ya koma Madina gari ya zauna lafiya suka bi annabi Madina ba su dawo Makka ba da yawan su da matsi yayi matsi me ya faru annabi hijira yi ya bar makka to bari ka ji nan ne sirrin girman duk da kake ganin makka ta samu nan zai bayyana ka gane girman ba na ta bane lokacin da ya tashi ya fita da ya je bayan garin makka sai ya waiwayo yana hawaye alaihi salatu wassalam ya kalli gidajen makka ya ce wallahi la'anti a habbu biladillahi ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni lama kharajtu minki yace wallahi makka duk garin da Allah ya a duniya ba garin da nake so kamar ki ashe yau da manzon Allah ya so makka fiye da kowane gari sai ta yi daraja fiye da kowane gari karatun zai kara fito maka a gaba da ya so tafiye da kowane gari sai Allah ya so tafiye da kowane gari shi ma zai kara fito ba a gaba sai ce banda mutanen ki sun fidda ni ba zan fita ba sai ya wuce yanzu ina manzo Allah baya makka to mu tambayi kanmu darajar nan ta makka bayan fitar annabi Muhammad ta wanzu ɗakin Ka'abar da ake kallo ana sallah sai da Allah ce a daina a koma a kalli Kudus. Ɗakin fa nashin na Allah ba shi yake sa ɗakin Allah ba nashin yau ya mai fushi dan me sun taɓa annabi Muhammadu daman shi ne sinadarin darajar. Yau tun da suka fi da annabi Muhammadu ɗakin ka ma an fasa kallo. Kaji ɗaya? Darajar duk da maka take da shi da Allah yana da wani garin da yake ɓanta? a ce yana nan baya can amma wallahi da manzo Allah ya fice bar Makka dilala na lafazin zahirin Qur'ani sai da yana kamar Allah ma ya bar Makka domin da Allah yana cewa a fita a bar Makka a tafi Madina sai ce wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah in kai hijira ina zaka Madina ko lokacin yayin hijira daga Makka ina ke zuwa Madina ko to muhajiran ila Allah in ka je Madina ka tafi wurin Allah yana ina kamar a zahirin lafazin baya maka yau ya ma shi ma ya bar maka a zahirin lafazin dan ya nuna wa duniya sharafin ba na maka bane kaji biyu sai Allah ya ce daga yau duk imaninka duk tasliminka in baka fita ka bar makka ba in ka mutu ka mutu dan wuta a lokacin wallahi da ka mutu a maka kare ka mutu a faransa darul fasiki na kusala wallahi kare ka mutu a faransa saboda aya bata ce in ka mutu a faransa ka mutu dan wuta ba amma in ka mutu a makka wallazina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu ma kuntum qalu kunna mustada'afina qalu alam takun ardullahi wasi'atan wa tuhajiru fiha ulaika ma'awahum jahannam duk wanda da annabi ya fita ya bar makka shi ya ki fita sai mutuwa ta zo masa mala'ika in ya zo kan ya zare ran shi sai sai to kai gafarta malam me ya zaunar da kai garin nan da Allah ya fushi da shi wallahi kunna fi fil adi muna da rauni ne shi yasa muka kasa fita kasar Allah ba ta da yalwa ne ba za ka fita ba to bari ka ji zaka mutu yanzu nan ka shiga wuta dan ka mutu a Makka zaka mutu yanzu nan ka shiga wuta sannan sai a zare ran shi dala a gaya masa cewa dan me zaka mutu shiga wuta kana zaton da su Abu Jahil ake a a da musulmin da suka ki bin manzon Allah zalimi an anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fi qalu alam takun abdullahi wasi'atan fatuhajiru fa ulaika ma'awahum jahannam dala da makka tana da daraja ta ta ta kashin kanta dan manzo Allah ya fita me zai canza Maryam baka misali shekara biyu kamar haka waye shugaban kasa to wannan kujerar da yake kai shi da ita waye daga wani yawwara dan yanzu da ya barta ta kara kaskanci ne da ya tafi daura me ya canza kujerar tana nan da fawarta da shi ne ya ɗaga ta da daraja yana barin ta ya koma daura daraja ta koma daura mu kula da kyau amma da ke kujerar ita ta ɗaga darajar shi yau da ya barta sai aka daina labarin shi mu mutanen daura mu muka san wannan saboda da yana da alaka da kujerar idan zai je mana sallar azumi ko sallar layya da yake zuwa kan ya je an cika mana gari da sojoji ana mu wali yau yana garin ba wanda yake gane yana garin kuma Buharin nan dai na bara waccan shine dai har yanzu ka gane ya rabu da wani abu mai daraja sai ya ƙara daraja da ya bar abin sai ya rage daraja amma darajar abin tana nan yau ka tafi Legas idan Tinubu zai je Legas, ka ga me ake yi amma annabi Muhammad da a ce Makka ta daga darajar manzon Allah yau da ya bar Makka ya koma Madina shine za a daina labarin shi Makka tana nan daraja amma ba haka nan bane shi shine ya daga makar yau da ya bar makar ya koma madina Allah ce ni ma na tafi madina in kana so na ka same ni a madina amma ya kharaj min baitihi muhajiran ila Allah kaji daya na biyu da nace maka karatun zai ƙara fitowa nake ce maka garin makka da manzan Allah ya fi son shi ko sai ya zama shi ma Allah ya fi son shi fiye da kowane gari sai na ce karatun zai fito a gaba ko kan manzan Allah ya koma Madina ƙauye ce sunanta ma yasrib ya ahli yathriba la muqama lakum farji'u da ya koma madina ya sunanta to yana komawa madina abinda Allah ya fara yi shine sai ya je ka san dai aljanna ta fi duniya daraja dai darajar duniya ko sai aka je aljanna sai aka yanko fuloti sai aka kawo aka shimfida a kofar gidan manzo Allah bayan gidan shi ka ji wani abu yana cewa ma baina baiti wa minbari tsakanin gidana in ka fito daga gidan ka taho masallaci kan ka isa masallacin wannan farfajiyar ta bayan gidan manzo Allah nan ne aljanna wai shin bayan gidan manzo Allah ya zama aljanna ya zatan ka shi cikin gidan menene sunan shi gidan manzo Allah yafi aljanna in kana neman aljanna bayan gida ne eh amma gidan manzo Allah shi sunan shi gidan manzo Allah kawai shi ya wuce aljanna saboda aljannar bayan gidan manzo Allah sunanta bayyana baiti wa minbari shi ya sanya shehu radiyallahu anhu <laughs> yake cewa eh, huwa alhibbu ibrahimu ja a za'iran li ahmad khairil alamin wa shakira faman kana yanhu lil madinati za'iran siwahu fa inni ji'tu ahmad za'ira lahu al-ala wa taha mushiduhu wa aqta'ahu rawd jinani. mujawiran yau da ya koma madina sai ya ji yana son madina wallahi duk da wa makka biko za mu faɗi bikon da ya wa makka dan wani yana ne yana ta ji ai an koma da darajar makka za mu gaya ma me da darajar za mu gaya ma me da darajar amma kafin nan ina gaya ma duk da wa makka biko yau zuciyar muminai masoya ashikai kan su tuna makka da mafarki su ɗaya sun tuna madina so dubu ban sai dai zuciyoyin wasu ba ni dai tawa haka ce saboda mi saboda manzo Allah ya koma Madina yau sai Allah ya ɗauki wani kuma kai Allah mai iko da ya tashi ya ce annabi hijira bai ce ka tafi sana'a ba bai ce ka tafi yaman ba bai ce ka tafi farisa ba bai ce ka tafi rome ba bai ce ka tafi alkahira masar ba dan me saboda wasu manyan garuruwa ne waɗanda daman in ma ya koma sai a ce ai ya tashi daga birni ya koma birni wannan da ya ƙara taimaka masa abubuwa sai aka ɗauke shi aka ce koma dokar daji ƙauye cikin ƙauyawa fitik yau sai ga wannan ƙauyen fitik cikin ƙauyawa yana gogayya da birnin da da shine number one a duk duniya an kaskantar da ana so a nuna wa maka darajar ba ta bace a matsayin ta na ummul qura wa man haulaha ba haka qur'ani bace ta ba yau sai aka ɗauki wani dokar daji aka ce bari a haɗa kuke shiyantaka ku gani in manzan Allah ya sauka a garin me zai koma sai Allah ya wa maka haka sai aka zaɓi Madina a matsayin karamin gari lokacin da mutanen Makka suka koma Madina sai da suka yi tuka duk wanda ya ji ba mutum ɗaya mutumin Makka da ya je Madina a farkon lamari bai cuta ba babu shi wasu sai da suka kamar ransa zai fita saboda ruwan garin ba daɗi iskan garin ba daɗi wai zaɗin ba daɗi kana yawo ga kunamu ga macizai cuta ka dai kaddara mutumin da ya tashi daga rayuwar birni kamar Abuja ko birnin da ya fi Abuja ya koma aka ce yanzu ya koma dokar daji gurin da ban ɗaki ma sai dai ka haɗa 'yan ciyayi kai wanka ka tsawara yara yaushe za ta zama to duk haka mutanen maka saboda tsananin ƙauyancin garin annabi da ya zo ya mata addu'a ya ce Allah ka gyara garin ka daɗaɗa iskar garin ka daɗaɗa ruwan garin ya kake gani to shikenan sai Allah ya ɗauki wannan ɗan ƙaramin gari ya ce annabi koma dan a nuna wa duniya wanda yake ganin maka tana da darajar kanta ya yi kuskure ya saba lamba Daraja taka ce bari mu fidda ka daga garin ka ga me zai faru Shi shine muka gaya maka in kana neman Allah ya ce to ka tafi Madina can zaka same ni ya yakhruj min mu muhajiran ila Allah in ka ci gaba da zama a Makka ka mutu kare ka mutu a Faransa wallahi dan yanzu nan in ka mutu kan ka mutu ma malaiku sai sun gaya ma yanzu nan zaka mutu ka shiga wuta dan ka ci gaba da zama garin sannan ba wanda zai kara kallon garin yayi ibada an lura to amma dukkaninmu mu yi ƙoƙari mu yi wani abu da za mu ji manzan Allah yana son mu ya zama wannan soyayyar mu same ta ta annabi Muhammad wannan soyayyar da yake wa maka wanda har ranar da zai bar maka sai da yayi ya ce la a ahabbu biladillahi ilayya wannan soyayyar mu rike ta mu gani ta wa maka amfani ko bace ba tayi yi duk da jarimar da mutanen maka suka yi duk da fushin da Allah ya da maka sai gashi da aka juya alƙibla aka koma kudus annabi kullun yana ta tunanin garinsu yana wa makka biko Allah a yafe wa makka nan ni dai ina son garin kawai a yafe wa makka nan ni dai ina son garin kawai soyayya kawai amma a haka sai da aka yi wata goma sha takwas shekara ɗaya da rabi ran nan Allah sai ce wa manzo Allah kan nara ta kallo ba wajhika fi sama'i falan walliyannaka qiblatan karatun yana cikin tambaha kan nara ba wajen kafin sama kullun dai muna ganin yadda kullum idan sama kana ta addu'a Kullum kana dakon wahayi ya zo ya ce maka a juya daga can ɗin a maida maka inda kake so falan walliyannaka qiblatan to daga yanzu mun juya maka alƙibla tardaha wadda kai ne ka zaɓa ta yarje maka ko da ni ba ita na zaɓan maka ba tunda kana so ni ma na bi qiblatan tardaha ba alƙiblar da Allah ya ce ni na zaba maka ba a ƙiblatan tardaha wadda ka zaba dan kanka kace ta maka dan ni daman tsakani na da kai zan maka ne har sai ka ce yayi wala sawfa yutika rabbuka fatarda da ka ƙiblatan tardaha ina yawan faɗa cewa wallahi tallahi a ranar da manzo Allah cewa ina so a maida alƙibla ta dawo Najeriya za mu rika kallo wajen Abuja ita ce ƙibla ɗin har gobe da zai ce ni yanzu ƙibla ta yana so ta koma Faransa ita ce ƙiblar har gobe ina yawan fadin faransa don in tuna maka zancen da shoci ita ce dai darul fasiki na ko to duk fasikancin su da annabi ya zabe su shikenan an wuce wurin an wuce wurin da aka yau makka sai ta dawo da darajar ta aka me da alƙibla ta kalli nan amma aka ja mata kunne wanda kika wa jafa'in nan shine ya ga dama ya dawo muke darajar da bai yadda ba da kina nan a tababbi a badar har yau da wanda ya mutu amma kai mutu da wuta da ba canza hukuncin ba al'ummar musulmi yanzu mun fahimci cewa darajar makka duk da ake ganin tana da shi saboda nan ne mahaifar manzan Allah shi ya sanya Allah ya shirya wannan abin mai kamar dirama aka bar makkar ah, to kamar dirama mana wani kare ce na ce Allah ya yi dirama mai kamar dirama ka san dirama shine abin da ake ce wasan kwaikwayo ba shine hakikar ba kawai dan a fidda darasi to Allah ya yi wannan dan ya fidda darasi amma dan Allah kai kana zaton da gaske ƙarfin kafirai ne da rashin tsoronsu da ikon da suke da shi yasa da suka fi da annabi da Muhammadu sallallahu alaihi daga Makka sun isa sun isa suna da wani tsaurin kan da za su iya fitar da manzo Allah daga Makka ne suna da shi a sai aka shirya dan a fidda darasi wasan kwaikwayo kenan to Allah ya shirya wannan dan ya fidda mutane darasi wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi kulasar zancen shine duk abin da ya rabu annabi Muhammadu daraja yake lokaci ya ja amma a gurguje bari in ƙara shi da abu na biyu wannan din ina dunkulewa ne maganganun ina ce zan buɗa da kwaɗin su sosai abu na biyu yaran da manzan Allah ya magana da shi ba shine larabci ba da Allah ya tashi saukar da littafin shi da fi kowane littafi sai saukar da shi da larabci idan an je lahira makomar da ta fi kowace makoma kyau makomar da ta fi kowace makoma farin jini ba ita ce aljanna ba sai Allah ya sa yaran da ake a can da larabci ibadar duk da za ka yi ta tsakaninka da Allah in dai akwai magana a cikinta harshe zai kaɗa to da larabci ko baka iya shi ba sai ka koye shi ba awa Allah ibada da Hausa ba awa Allah ibada da turanci misali sai ka zo za ka yi sallah da Allah dubba mu san fasara Allahu akbar ba mun sani ko ba mu sani ba to in mun zo sallah ko mu ce Allah mai girma ko mu daga hannu in mun tashi ruku'u mu ce Allah mai girma kawai mu durkusa in mun dago mu ce Allah ya ji wanda ya gode masa mu dago duk ba shine ma'anar ba ka gwada ka gani yadda ka san Allah baya jin kowane yare wallahi sai larabci in ka mai ba da larabci sai ba ansa ba <laughs> tabaraka wa ta'ala idan ka je makka labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka ba mu san fasara shi da Hausa ba to mu je mu da Hausa bismillah yau sai ka ce Allah kai ka ce yadda ka san tabaraka wata ala ba yaran da yake ji sai larabci dan me annabi Muhammadu ne yake jin larabci kawai to a ta ma sai Allah ya ba larabci wata irin kuwa duk duniya duk duniya ba yaren da yake da yalwan kalmomi wadata saboda ya shafi annabi Muhammadu wadata ba yaren da yake da wadatattun kalmomi kamar larabci kuma kar ka ɗauka ratar da ya ba sauran yarika mai sauki ce ba mai sauƙi ba ce na ga wani rubutu ban tabbatar da ingancin inda suka nakalce shi ba ya kamata a ce sun ba da masajir da marajir ko kuma sun ba da ma'aunan ko da yake a rubutun sun ce ma'aunan da suka bi shine kamus kawamis da ma'ajim na kowane luga suka kirga kalmomin suka ce sun gane larabci yana da kalmomin da ake magana da su kimanin kalma miliyan goma sha biyu da dubu ɗari uku da dubu biyu da ‘yan kai yana da adadin kalmomi miliyan goma sha biyu da dubu ɗari uku da ɗoriya yare da ya zo na biyu daskon ƙididdigar da aka yi a dictionaries shine yaren turanci wancan yana da miliyan sha biyu ko ka san nawa turanci gare shi dubu ɗari shida rabin miliyan ma bai kai ba wanda ya zo na uku shine France dubu ɗari da hamsin kalma dubu ɗari da hamsin to idan muka gane wannan sai mu ce da za a tara yarukan duniya dukansu a tara kalmomin da suke magana duka ba su kai rabin yarukan kalmomin larabci ba wai ka san me dalili shine yaran annabi Muhammad al'ummar musulmi muna bi daki daki muna fuddo duk abin da ya rabu na rasulullahi sai mu ga daraja ta musamman special daraja da Allah yake ba wannan abin dan me saboda ya dosano daga manzan Allah in an faɗe shi za a ce wannan abin sunan shi na manzan Allah misali sai a ce makka sunanta garin manzan Allah ta tafi garuruwa madina sunanta garin manzo Allah ta fi duk garuruwa larabci sunan shi yaran manzon Allah <laughs> ya fi duk yarka to haka za mu zo mu yi ta kawowa za mu faɗa abokai in an ce sunan shi sahabin manzo Allah ya fi sahabin kowa a duniya zamanin da manzon Allah ya zo a cikin shi ya fi zamanin kowa a duniya ko iyalin da manzon Allah ya aura ya fi iyalin kowa a duniya littafin da manzo Allah ya zo da shi ya fi littafin kowa a duniya al'ummar da manzo Allah ya shigo cikin ta ta fi al'ummar kowa a duniya haka is ala zalik duk zamu zo mu wannan maganganun a hankali wanda daga ƙarshe in muka gane wane na manzo Allah ya fi na sauran wane na manzo Allah ya fi na sauran shine za mu kare maka sai mu ce Abdullahi sunan shi mahaifin manzo Allah to tunda Allah yake danganta wani abu da manzo Allah bai taba danganta wani abu da manzo Allah ba sai ya sa wannan abin ya fi komai a jinsin shi a gari in ya danganci da manzo Allah ya fi kowanne riga ma riga in aka ce wannan sunanta rigan manzo Allah za mu ji yadda sai da Asma bintu Abi Bakrin yayar sai da Aisha Allah kara mace da hadisin al-Imam Ahmad ibn Hanbal <laughs> tace sun gaji riga a gidansu rigan manzo Allah suna da ita duk wanda ba shi da lafiya kowace iri zowa yake gidanmu yana roƙo alhurma da mun jikata domin bar sai warke riga kai a jikata ka dan Allah ga ta mala sayyidina Khalid Khalid ibn Walid bin Walid ya taɓa rasa hular shi a wurin yaƙi ya ce to wallahi a yake kashe kowa musulmi da arni in ba fudu hular nan ba aka ce ka sake wata mana ya ce naƙi da aka ga bala'in yayi yawa aka fuddo mai sai aka ce muna roƙonka dan girman Allah faɗi sirrin sai ce wallahi akwai gashin manzo Allah a cikin ta da aka ya shirye ya kashe kowa akan wannan gashin sili na manzo Allah <laughs> a duniya kai kana jin akwai wanda za a kashe mutane saboda gashin shi wanda sai na rasulullahi komai na manzo Allah daban ne shine fa wanda ya iske ruwa a rijiya rijiyar ta lalace Abin da ya ja ta lalace ma ba ta da ruwa saboda ba a janta ka san duk region da aka daina ja kamewa take haka ne me ya sanya aka daina ja ruwan ba ya da daɗi a unguwar ba rijiya haka aka hakura ake tafiyar uwa duniya a je a samu ruwa saboda wannan din ruwan ba daɗi annabi alaihi salatu wasalam ya wunshi ya tofa kawai an yi an kare ta dawo da ruwan ruwan bai taɓa kafewa ba yayo sama ƙarshen sama kuma ya zama mafi daɗin ruwa da yawon bakin manzan Allah kai mai gani gani ga manzan Allah kafin kama an yi matul kazzab wanda yake cewa to dan yayi kaza ai ni ma zan yi ka tambayi tarihi me rika faruwa cikin ya tashi kwaikwayon manzan Allah annabi yayi wa mai ciwon ido mai ido daya da idan ya lalace kaman katada yayi masa tofi idan ya dawo bayan ya tsiyaye wani ya makance duka annabi yayi tofi idan ya dawo sai wani ya zo idan shi ya dan jijiya yana dan masa kaikayi musailama na tub shi ma wai zai gwada na manzo Allah shikenan ai har yau ba ƙara ganin idan ba ya tashi aiki abadan annabi Muhammad da al'ummar musulmi wallahi tallahi da mutane sun san manzon Allah gwargwadon abinda Allah ya buɗa musu dan shi hakikar shi fa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallu anhu bil hulmi fa mawlagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim da mutane sun san manzon Allah gwargwadon yadda ya kamace su su sani ba gwargwadon yadda yake ba wallahi wallahi da ba a tsaya ana tattauna wai ishu din mahaifin manzon Allah suna ina ba wani wani irin musiba ne wani irin rashin rabo ne a ce abubuwa masu alaƙa ta rana ɗaya ina yawan buga misali kullum ko ba zan daina ba taguwa ta ɗau manzan Allah daga Makka zuwa Madina Allah rika mata wahayi sai mafi girman abinda da yafi komai girman alaka shine iyaye wanda Allah da ya tashi a Alƙur'ani da ya faɗi haƙƙin shi ba haƙƙin da yake tawa da shi sai na iyaye wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana su kan ba musu zakai ba amma dai bayan haƙƙi na, ba haƙƙin da yake bin baya sai nasu kuma ko kafirai ne ko kafirai ne wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma amma dai wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan iyaye kafirai ba iyayen musulmi ba wannan da nawa da naka ake magana ba da manzo Allah ba kuma yanzu nan dai ka gane duk abin da ya shafi manzo Allah ya fi na kowa ko to iyayen da nawa da naka ake wa wannan zancen ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya rufa mana asiri Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mana san sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye mu zamewa da jafa'i a cikin janabin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ban sani ba inda tambaya in babu shikenan sai mu sai mu takaita haka na wa alaikum assalam wa rahmatullahi Na'am. Na'am. Na'am. Zai iya yin sallah da wannan alwala? Ya yi tambaya mutumin da ya yi alwala don sallar janaza. Bayan an gama sallar janaza a zahar ta risku. Zai iya yin sallah da wannan alwallar ta janaza. Shi ne tambayar ka ko? Da Allah zai ta mu amsawa. malam muktar dan Allah mai kasa in kai aka tambaya mai za ka eh da yawa mutane suna cewa alwallar sallar janaza ba ta sallar farilla amma ba haka wani, tana yi tana yi bari ku ji babu ɗin, ƙa'idar kawai duk ibadar da ba za a yi ta ba sai da alwallah sai aka yi alwallah don wannan ibadar to za a iya farilla da wannan ibadar da ka duk in ka jana cewa ba a alwala ba a sallah ta farilla da alwallar nafila wata ibada ta nafila ake nufi wadda tana iya yiwa ko ba alwala kamar me kamar shiga masallaci mutumin da zai shiga masallaci dan ya dauki wani abu istihbaban an so yi alwala to wannan alwallar da yi don shiga masallaci ba zai yi ibada sallar farilla da ita ba ga ta lafiya lau da ya shigo sai kuma zama ya same shi har lokacin sallah to sai ya fita ya sake wata alwallar saboda wannan alwallar ya yi ta dan shiga masallaci shi kuma masallaci ana shiga ko ba alwallar sai mutum ya yi alwallar dan ya kwanta bacci mun san falalar alwallar kwanciyar bacci to shi ma bai yi baccin ba har asuba ta riske shi ba zai yi alwal ba zai yi sallan asuba da wannan alwallar ba saboda alwallar ko bai yi ta ba abinda yayi alwallar don shi ba shine bacci ba yana iya shi ko ba alwalla mutumin da zai yi takara na alqur'ani kira a wannan tilawa tilawan alqur'ani dan girmama alqur'ani sai alwalla to wannan alwallar ba za ta sallafa rilla ba saboda ana iya yin tilawan alqur'ani ko ba alwalla mutumin da ya alwalla dan ya je ya gaida wani babba ko dan ya shiga kasuwa ko dan ya shiga taro akwai irin wannan alwallo alwalladin da ake yi to irin su ne ba sa farilla amma duk alwallar da in duk ibadar da ba za a yi ta ba sai da alwalla da ka rasa alwalla za ka haƙura da wannan ibadar kamar sallar jana'iza mutumin da ya rasa alwalla ya rasa abin taimawa zai jana'iza ba zai yi ba saboda sharɗin ta sai da alwalla to wannan alwallar za ta iya sallar farilla wannan shine ka'idar kawai alhamdulillah akwai tambayar وصلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم allahumma salli على سيدنا محمد فاتح لما أقول الخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنفتح لنا بها ابواب الرضا والتيسير اي انفتاح وتنغلق بها ان ابواب الشرور والتاثير إغلاق وتقضى لنا بها جميع الهوائج على اطلاق بجاه سيدنا محمد الفاتح لجميع الاغلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون